يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren 25 a watan rabi'ul awwal shekarar musulunci 1435 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 1 januwari shekara ta 2014 miladiya gashin Allah ya kawo mu kan karatunmu na al'ibana an usulul diyana na imamul mutakallimin shekul islam abul hassan al'ash'ari wanda muke gabatarwa sati-sati a masallacin abi ubaida tabnil jarrah wanda ke a arkilla sokoto idan ana lissafi yau shine karatu na uku mun fara mukaddima ta malam abul hasan ash'ari da yayi a cikin al'ibana an usulid diyan inda muka aje yau za mu tashi kan gaba kamar haka kamun sannan zan karanto a gurguje da yake ba nesa ba ne babu fassara sai mu ɗora inda muka ci gaba ya ce alhamdulillahi wahidi al’azizi almajidi almutafarridi bitawhidi almutamajidi bitamjidi alladhi la tablughuhu sifatu al’abidi wa laysa lahu munazi'un wala nadidun wa huwa al-mubdi'u al-mu'idu al-fa'alu جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد وتقدس عن ملابسة, عن ملابسة الأجناس والأرجاس ليس له صورة تقال ولا حد يضرب له المثال لم يزل بصفاته أولا قديرا ولا يزال عالما خبيرا استوفى الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولم تعزب عنه خفيات الأمور ولم تغيره سوالف دهور دهور صروف الدهور ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب ولا مسه لغوب ولا نصب خلق الأشياء بقدرته نزع متاشي أقوى تجبأ تسمى bayan wani ya min text ko ya kira ni kan shi bai gane ba ya ka ce laisat lahu suratun tuqalu bai da surat da aka faɗa laisat lahu suratun tuqalu ina tambaya shin Allah na da sura ana siffanta ana ce Allah na sura ko bai da nace ana ce Allah na sura don ya zo cikin hadisi wanda hassanahu al-albani manzo sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aytu rabbi fi ahsani suratin ra'aitu rabbi fi ahsani suratin saboda haka ana jingina ma Allah sura amma wancan ra'aitu rabbi fi ahsani suratin الفوزان da yawa التاهي sunna na شرح السنة نا البربهاري ياتي وهذا في المنام ganin Allah madaukakin sarki wancan da yace ra'aitu rabbi fi ahsani surati yace fil manami a fahimta saboda mi saboda an tambayi manzo sallah sallan kaga ubangijin kai ce nurun anna urahu nurun anna urahu bai ga Allah ba to kan haka kenan yayi yayi tafsili sosai na cewa suratun ana idin gina ma Allah suratun amman Abul Hasan al-Ash'ari yace laysat lahu suratun tuqalu bai da surar da aka iya faɗinta ba iya describing dinta a siffanta ta ga take babu ai da duk siffofin Allah haka suke ko ba yana kore sura daga Allah ba a'a yana kore cewa ana iya faɗin sura Allah ba a yi an fahimci wannan mai tambayar kila ya ji bayani khalaqal ashiya'a bi qudratihi ya halitta dukan abubuwa da kudurarsa Ashi Allah kadirun nasha da kudura ko kudura tifa Allah ta wa dabbaraha ya shirya wa da suka rayuwa ya shirya waɗannan abuwa da suka kasancewa dabbara kenan ya shirya su mi bi mashi'atihi da mashi'arsa wanda yaso suka kasancewa Kun babu abin da ka kasancewa ba wanda yaso ba mashi'a ashe Allah yana da mashi'a ko waɗannan ko ka sani ko baka sani ba raddun ala firqid dhalla wasu sun kore mu Allah mashi'a wasu sun kore mu Allah kudura ko ba haka ba to yanzu dai abul hassan na sun ya tabbatar ma Allah sifofinsa shi Allah sifofin nan da ya tabbatar ma kansa wa qaharaha yarin jayi su waɗannan al'ashiya din abubuwa bi jabaruti shi da jabarutinsa ƙasaitarsa ƙarihin ikonsa wa zallalaha ya hore ta ta saraya ta saryar da kai bi izzatihi da izza Allah Allah na da izza kenan Allah na da kudura Allah na da mashi'a Allah na da jabarut aljabbaru ai mun suna Allah na to jabarutu sifa Allah ta Allah na da izza walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin al-aziz al-hakim al-aziz ta qur'ani wasu sun kore ma Allah izza fadalla to da Allah ya halicci abubuwan ya shirya su ya rinjaye su ya hore su wal so fa zalla li azamatihi al mutakabbiruna masu kibru mutakabbiruna kangaru fa sai sun kawalakanta li azamati ga azama Allah shi Allah na da sifa azuma. wa huwa al azim ko ashi al azim suna Allah ne al azamatu sifa Allah ce an fahimta fa zalla li azamatihi al mutakabbiruna kalimar zalla kishi ya azzata Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazillu man walaita sai da ya ce wala ya izu man adaita wala ya zillu man walaita ko ya kai Allah Ubangiji wala ya izzu man adaita duk wanda ka ƙi ka ƙulla gaba da shi bai samun izza dama haka Allah faɗi walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minuna mu'mini su da izza ko ba haka ba nan kaga Allah ce Allah na da izza manzon Allah da izza ko ba haka ba mumminai ma na da izza kirkiri ya nuna ma ana suna na iya tahowa ana samu Allah shi ana samu wani mutum shi amma kai ka san sun bambantu kai ka san izza Allah ba irin wanda ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba kuma kai san izza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hi karhin ta mumminai ko ba haka ba ashe mumminai na da izza manzo sallallahu alaihi yana da izza shi ma Allah lokaci guda a wannan ayar guda bai tsallake ba ya tabbatar maka ne izza kuma ka san ba yi dai ba wanda ka cewa wai ba a siffanta Allah da abu kaza duk makhluki na da iri ne saboda ne wai mukhalafatu lil hawajisi ka san ya samu matsala ko ba haka ba to sannan a cikin wancan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazillu man walaita wanda ka jibanci al'amari na kan ubangiji kasso shi baya zama kaskantacce ashe almutakabbiruna Allah bai jibanci al'amarin su ba ko fa zalla li'azamatihi almutakabbiruna masu girman kai eh masu girman kai masu tsageranci ga ayon Allah sai suka kaskantu takabburu in ma kufuriyun aw fisqiyun girman kan da zai kai hishe ka musulunci ko girman kan da zai hitte ka sunna mun fahimci wannan fa dhalla li azamatihi mutakabbiruna Allah na da azama wastakana li izzi rububiyyatihi almuta'azzimuna almuta'azzimuna masu cin masu jin girma masu cewa girmansu ya wuce na kowa akwai siga a cikin sarfu ta'azzama tafa'ala mutum ya kallafa kai ne ko ya kai kai ne inda bai kai ba almuta'azzimuna masu jin sun buwaye kowa masu jin girmansu ya wuce na kowa wastakana sai suka saraya suka walakantu suka zamba ba kowa ba li'izzi rububiyyatihi saboda buwayat zaman Allah rabbu rabbu din zaman Allah rabbu ya zama azizu ko ba haka ba to izzan ta zama Allah rabbu sai ta samu ta'azzimuna duk mai sun ya gwada tsawo da ayan Allah sai mi wastakana kalima istakana Allah ce fa ma wahanu wa mastakanu ba su yi taushi ba ba su miƙa ba su ba ba su walakanta ba ba su tozarta ba ko ba haka ba to don wani muta'azzimu mai nuna ya wuce karhin kowa sai ya kaskanta ga zaman Allah rabbu kila fahimta wan duna rusuhi fi ilmihi al'alimuna al'alimuna malamai ma wacewa suna da ilimi wan sai suka tsinke ba su samu kaiwa ba dunan rusuhi kafar su ba ta kahu ba ba su leko komi ba ba su gano ba fi ilmihi ga ilmin Allah wannan jumlar tana fassara wala yuhituna ihim bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba su iya kewaye ilimin Allah ba su gane komai cikin abin da Allah ya ilimin Allah sai abin da Allah ya so su gano ko illa bima sha'a shine wanda Allah bai kebantu da shi ba wanda in ya ga dama yana isnad da wani ko ba haka ba wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wanqata'a duna rusukhi fi ilmihi alalimuna ma cewa suna da ilimi masana sai sun ka katse yagge su ta kace ta su ta tsaya nan sun ka kasa wucewa duna rusukhi ba su kai ba duna da tsaron ka sa duna abinda baka kai ba duna ba su kai a rusukhu su samu kahuwa ko su samu tabbatuwa fi ilmi cikin ilimin Allah ba ma'ana masu cewa suna da ilimi wa sunan ba su gane komai cikin ilimin Allah ba wa zallat lahu riqabu wuyoyin halittu gaba daya raqaba jam'uhu riqabun fa tahriru raqaba eh fa darbar riqabi fa idza askantumuhum fa darbar riqabi fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'a al-harbu awzaraha الرقاب جمع رقبة وذلت له الرقاب duwoyin mutane wuya na kowa ta saraya ga Allah ta duka ga Allah zalla an gane ba yawwa saraya duka kaskanta walakanta duk suka yi ga Allah kila fahimta to da yake ga duk kalimar zal tana nuna haka nan ka walakanta ka saraya ka duka to in ka duka ma Allah walakanci na ba walakanci na ba sai mu ce wa zallat lahu riqabu duwai suka duka ma Allah ba na irin waccan wa zalla fa zalla li azmatihi almutakabbiruna ba wanda mun kasa sun ka mun gane wannan arriqabu ibara ce daga masu su ko ba haka ba eh ji aka yi fata hariru raqaba ka yanta waya kamar ya ka yanta bawa ko ka yanta mutum ko ba haka ba to duk gaba ɗaya mutane sun ka duka ga Allah waharat fi malakutihi fi ɗanu zawil albari fi'alu jam'u eh, abinda a fi'latu shine kaifin hankali ko inna lillahi wannan baitin nan da imam an ka cikin riyadus salihina ala inna lillahi ibadan futuna eh طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فلما نظروا فيها هل فعلموا أنا أنها لست لحي وطنا kalima fudan ne ka son ku gano fudu fuduna masu hankulla fi anu hankullan su an gane ai fi anu jam'u fidinatu fitinatu fitanu an gane fidinatu fidanu to fidanu hankullan zawil albabi ma'abuta hankullan zawi jam'u zu ko hmm. zu ma'abuci zawi ma'abuta al'albani jam'u lubbin wallubbu huwa al'aqlu fiɗanu zawil albani hankullan ma'abuta hankullan waharat sai ta gidile fi malakuti wajen gano sarautar Allah ta gidile ba ta iya gano sarautar Allah malakutun Allah a hankali bai gano shi raddan akan masu umarni da hankali saboda kawai kai saranda ga ayar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komi hankalin mai hankali da fasaha mai fasaha da hazaƙan mai hazaƙa bai iya gano malakutun lahi ya za ka iya gano ka yi bayanin abin da ba ka taɓa ganin idon ka ba kunnin ka bai taɓa ji ba hancin ka bai taɓa shaƙa ba waharat fi malakutihi fiɗanu zawil albabi an gano wannan wa qamat bi kalimatihi sab'u samawatu واستقرت الأرض المهاد وثبت وثبتت الجبال الرواسي wajarat arriyahul lawaqihu wa sara fi jawi samai sahabu wa qamat ala hududiha albiharu duka wadanda sun wa sun yina bi kalimatihi ta ita muallaki bi kalimatihi wa qamat as-sab'a as-samawati as-sab'u duk mai bakwai gaba ɗaya sun tsayuna bi kalimati da kalima Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu shikenan to wanda a haka Asabu Usama wato gaba ɗaya bikun kun sun ka tsaya wastaqarrat al-ardu al-mihad da ka gani ta zama mi ta zama al-mihad shimfiɗa mai taushi raggan goyo kana iya taya sama kai jirgin ruwa ya tafiya mota jirgin ƙasa, ka sheka da gudu in kana son tuddai ka samu in kana son ruwahi ka samu duk kuma sun ka kasance haka bata girgiza bata tangada ba wastakarratil ardu mihad shimfida wadda aka kamar raggan goyo tabbatu shi ma ka ce bi kalimati can da kalimar kun ba wahala ya ta yi ba kwabatar likita. ko ba haka ba kun kawai ka aiki wasa ba ta tiljibalun rawasi aljibalu duwatsu a rawasi kafaffu waɗanda suka rike ƙasa ko wa alƙaina fiha rawasi ya khatin. wa asqainakum ma'an furata da Allah ya halitta kasa tana rawa ya jeho mata ya jeho mata arrawasi duwatsu masu rike ta kamar da kasan kai mai kankare kana watsa tsakuwa ciki ko don kankare ya kare karhi Allah ya kado arrawasi aljibalu duwar wasu arrawasi jam'u rasiyatun warrasiya ash-shay'u thabitu tabbatacce wanda allazi la taharraku shi arrawasi to kalimar rawasi sifa ce ta kalmar aljibalu to jibalun rawasi duwatsu waɗanda aka kafafu wasa bata sun kakahun Bini bi kalimatihi da kalimar kunta Allah wajaratil riyahul lawaqihu وجرت الرياح اللواقح arriyahu iskai kai ko jami iska ko iskoki iskai kai duk wannan iskan muka magana ba iskoki na aljannu ba arriyahu iskai kai ina yi kudin hausa iskoki ko mu ce iska ba a jami iska ko to iska amman arriyahu jam'in rishu yawwa to in kun ce ba a jami sai mu ci to iska amma nan akwai iska daban-daban waɗanda Allah halitta allawaqihu masu da ɗauke da ruwa niki-niki su tahi su kai inda babu ruwan wajarat sun yi gudu shi ma bi kalimati da kalimar Allah Allah shi ka cewa su yi nan su tahi a yi nan ruwa a yi nan Allahumma hawalaina la alai Allah shi ya ce su yi can suka tahi da annabi ya roka suka yi can ar-riyahul lawaqih allawaqihu jam'u laqihatin wallaqahu shine barbara ka dauko wani abu ka dura cikin wani abu kalima aka amfana yace ana barbara itace a daura auren mangoro da mangoro ko saboda su samu yaya masu ke koko su sanka ƴaƴa cikin shekara sau biyu ko sau uku dabino ana yi mai da sauran duk da dabbobi ma abuta harkar goya sun san da wannan wannan shi aka ce malaqah to namijin da ka sa mace sai a ce mai laqih jam'in laqih allawaqih ar-riyahul lawaqih iska wanda dauke da wata halitta ko na ruwa ko wani abu su kada ta a wani wuri to wajara sun gudana da saboda bi kalimatin lahi bi kalimatihi hatta ayin infection din aka samu na cuci cuci ko ba iska ka kwasa wata cuta ya kai ma wani ba kai Allah ka wannan Allah ka wannan kila fahimta jarat bi kalimatihi an fahimci wannan wa huwa Allahul wahidul na'am nawa na tsallake wa fi jawi samai as-sahabu as-sahabu girgije wa sara yayi tafiya fi jawi samai a sararin samaniya yayi tafiya saboda mi bi kalimatihi wa qamat ala sun tsaya inda suke shi ma ala hududiha akan inda take sanda take Allah ya tsaye da tunan kuma ya ambaliya ko wani abu Allah na bi kalimatihi ko ba haka ba malaci wa huwa Allah al-wahidul qahhar shine Allah Allah kenan al-wahid wanda aguda tilo wanda babu wani sai shi al-qahhar marin jayin komi da kowa ya khada'u lahul muta'azzizuna masu jin izza wanda ba shi ba su izza ba suna kaskantar da kai ga Allah al muta'azzizuna mai jin izza al muta'azzimuna mai jin girma al mutakabbiruna mai jin kibru kalimar ta hito da takabbara ta'azzama takahara waɗanda kaka kallafa maranka baka shiga ba al azimu mai girman al-muta'azzimu mai cewa shi mai girma na bai da shi al-kabiru babba mai girma al-mutakabbiru mai ƙaryar girma. kila an gane al-azizu mabuwayi wanda Allah ya babuwaye al-muta'azzizu mai ƙaro bai ƙaryar buwaye to ya khada'u lahu ga Allah zai koma zai kaskantu ga Allah wa ya khasha'u lahu al-mutaraffi'una masu ƙaryar ɗaukaka al-mutaraffi'u daga raf'una rifa'atu ko ba haka ba yarfa'illahu alladhina amanu walladhi minkum walladhina utul ilma darajatin ko ba haka ba to almutaraffi'una masu jin suna da daukaka wa yakhsha'u lahu ga Allah suka kaskantar da kai wa yadinu taw'an wa karhan lahul alamuna bi fatihil alamuna duk halitta duk halittu ga alhamdulillahi rabbil ala la ba ali alimuna malamai ko alamuna duk halittun duniya duk halittun duniya waya dinu ɗau'an wa karhan lahu al'alamuna duk halittun duniya suna da'a ga Allah suna bauta ma Allah in ma dai dole ko in ma ɗau'an ko sun so ko sun ki ga Allah na kila an fahimta waya dinu ɗau'an wa karhan lahu al'alamuna duk wannan da yana nuna ma aqida ce aqida ahlus sunna ba aqida na Allah ba ba aqida doka Allah bai kai ba ba aqida yahudu da nasara ba wanda sune tushen asalin yan bid'a ko aqida ce ta siffanta Allah da sunanai da kiran Allah da sunaye ne da rashin kauce ma nassi qaya ko hadisi ga duk abin da ya shafi Allah mun fahimci wannan Allah ce na hamaduhu muna gode ma shi Allah muna yabonsa ko muna siffanta shi da siffofin kamala ba ka mun kasar alhamdu ba kama hamida nafsa kama ya je gode ma kanshi shi Allah ya gode ma kanshi kamun kowa ya gode mai shi ya fara gode ma kanshi alhamdulillahi rabbil alamin ko ba haka ba a farkon suratul fatiha a saka yanzu a suratul al'ami alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun haka yazo a farkon suratul kahfin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja haka yazo a farkon suratul sama'i da suratul fatir duk gaba ɗaya alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah wa ka magana insha Allah Ashe ya fara gode maka ne kamun ya ce ku gode ma kamun ya zo wa qul alhamdulillahi rabbil alamin kamun wa qila alhamdulillahi rabbil alamin kamun wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin sai da ya fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin farkon aya kenan ko aya ta farko a sura ta farko shahi na farko na bagon qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka nahamaduhu kama hamida nafsahu sai ka batta haka nan kamar da gode wa kai ne duk abin da zaka ce ba ka yi wada Allah ya wa kai ne ko sai malam ya abin da muka ce ma kamar da sha faɗa muku ko rafi ko ta danni sama ko ƙasa wa kama huwa ahalu wa mustahiquhu kuma muna gode masa wa kama huwa kamar yadda yake shi Allah ahaluhu ya cincinci wannan al'amari ahalu ba iyali ba ahalu yanka sama Allah cincinta annabi sallallahu alaihi wasallam kakkace mun ki mun kirkira don ya ce ga kun ce ma Allah ahadu annabi shi ce ma Allah ahalul hamdi wassana'i ko can addu'a can da in ka taso daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko lakal hamdu sai ce mi sai ce hamdan katiran tsayin barakan fi kama tu shibu watar na ba shi ba mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du tace mi ahala sana'i wal majdi ahala bin nasbi saboda li'annahu munada ahala sana'i ya kai wanda ka cincinci yabo cincinta ahalu anta ahalun bidhalika ahala sana'i wal majdi ya kai wanda ka cincinci yabo wal majdi ka cincinci kasaita girman daraja ko ashe majdi sifa Allah ta ko eh ahalat sana'il majdi ahqqu ma qala al-abd duk abin da bawa zai fada ma ubangiji ne to kai an mahiccincinta da wannan wa kulluna laka abdu dukan ka ne a ashe kaga ahalu ko to ita malayin wanda ita nan wa kama hu ahaluhu mun gode ma Allah kamar yadda Allah ya cincinta ko mustahiqu kuma ya zai cincinta istahaqqa da ahal ko ba ma nan ba ai da Allah gode ma kai ne kuma wanda ya cincinta to babu wanda ya gode ma Allah haka nan ko ko a ko wanda ya gode ma Allah ya da wanda Allah ya cinta ai babu ira ya zama haka nan ana iya ma sawara shi bai ma haduwa ga zukatanmu ko ba haka ba sannan bai ma haduwa ga zuci ahlus sunna kana iya wuce Allah wajen siffanta Allah ko ba haka ba to a to a kenan shi abin da zai fadi kasa in ba mu iya kai wancan to mu yi irin na kasa gare mu wa kama hamidahul hamiduna kamar yadda masu godiya sun ka gode ma Allah wa masu wa masu godiya halittu to halittun Allah sun gode ma Allah kamar da shi Allah gode ma kai ne ba su kai to amma dai mu ko babu kai wada hatta ba mun yi wada masu gode ma Allah sun gode ma Allah an fahimta wannan min suwa hamiduna min jami'i khalqihi dukkan halittun Allah gaba dai in muka ji sur Qur'an gaba dai ayoyi suna nuna cewa kowa yana gode ma Allah wa in min shay'in illa la yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahu wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu illa yusabbihu bihamdi rabbi ashe ka komai na gode ma Allah to mun gode ma Allah kamar yadda masu godiya sun ka gode ma Allah na halittu ne wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah ashe kaga ana neman aunu ga Allah ko jabariya sun kore sun kace baka neman taimakon Allah don Allah bai yi ma komi bi bai yi ma shi yasa suka tabbatar da cewa ko cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu raddul ala Jabariya wa raddul ala murji'a ko ba haka ba sun murji'a sun ce ayyukan ka bai unhanin komai da ka ce la ilaha illallah ka wata da nasira aljanna dole direct ko ba haka ba su ko danta sun kace ha Allah bai ma komi ko ba haka ba to iyaka na abudu ka kake nan ka kore don ibara da unwani don ba ta unwani ba ka bota ma Allah wa iyaka nasta'inu ashe Allah na taimako shi yasa ka neman taimako gare ko to mu haka muke aqida ahlus sunna Allah yana ya taimako kuma wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah wannan shi a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya waƙo masa ta bakin Abdullahi ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi to mu wa nasta'inuhu muna neman taimako ga Allah irin taimakon wa isti'anata man fawwada amrahu ilayhi irin neman taimakon da bai da kowa sai Allah man fawwada ko wanda ya zuba amrahu al'amarin Allah ilayhi zuwa ga Allah ko ai wanda dauki al'amari ne ba Allah ai a san kenan bai da kowa sai Allah ko ba haka ba to hasali ma in kana so ka ƙara gano fassarar shin wane ne fawwada amruhu ila Allah sai a kuma can aya magana wata wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi magana annabi ta ba nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin annabawa annabi Musa annabi Yusuf alaihi salam. wa ufawwidu amri ila Allah Yaqub alaihi to kuma ce da annabi ko wani annabi na antum a'lam ufawidu amri ila Allah ashe magana annabita ko ba haka ba to ina neman taimakon Allah irin taimakon Allah irin taimakon irin neman taimakon da annabi kawa Allah ne ko ba haka ba na'am wa aqarru ina ikrari halshe da zuciya ina tabbata na tabbata annahu cewa da al'amari yake ha na cikin annahu alha'u ha'u damir ha'u sha'ani annahu yadda sha'ani yake yadda al'amari yake laman ja babu wurin tsira wala malja'a ba malaba laman ja wala malja'a minhu ya an kabaru Allah babu inda za illa ilayhi an koma gare na yadda da haka shi aqida ta shi abin da nika faɗi wannan haka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko ta haifo cikin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam wace addu'a Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwaltu amri ilaika wa wajhatu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raqabatan wa rahabatan ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ko annabin da kai ne yace la malja'a ko la manja wa la malja'a minka illa ilaika to ni ma na yarda da haka nan shi Hasan ahalu sunna kai tsaye dai ba haka ba hatta da kalimomi ne ba su kauce ma in ma dai qur'ani ya zo da su ko hadisi ya zo da su to haka aka son ka zama kai mai ikirarin cewa aqida haka ne aqida ni aqida ahlus sunnati wal jamaa wanda yake an gina ta alal kitabi was sunna duk abin da ka wadi game da Allah in ma fil kitabi in ma fis sunnati a lokacin da duka fadi an ka lalaba qur'ani babu an ka duba hadisi babu rance da Allah batata batata kakka fada mu kowa batata وأقر أنه لا من جاء ولا من جاء منه إلا إليه ونستغفره منا نيما الله غفر استغفار مقر بذنبه إن neman غفر وانده wanda إليه da ya laihi wanda ya da ya laihi to iri ne kuma ba ya da mu'tarifin bi khabiyatihi ya ikirari na cewa ya kuskure mawar sallah sai ce sayidul istighfari an allahumma an rabbi la ilaha ila'anta, anta khalaqata ni wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu ehin a'udhu bika ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi ko wa abu'u abu'u ai a'tarifu ina iqrari na yadda Allah kamin imani na yadda banja kuma na yadda na yi malahi me nika bukata faghfirli to irin mai wannan addu'a kila annabi ko shi ka wannan addu'a ko kila duk mu'minin sahabban da annabi koya ba addu'a ko kila duk tabi'in da sun kabi wala wallazin tabi'un bi hisanin ko kila malamai na gari ko kai duk dai wanda ya irin wannan addu'a da ya sanyawa Allah laihi to ya Allah irin gafara da ka nema ka gafarta mai ni ma ina neman ta ko ba haka ba to da Allah Abu Hasan al-Ashari ko shi dan ba Yahudi yace haka Allah na gafarta mai ko ba haka ba bale mu'tazili yayi bale ash'ari yayi bale kuma yace ya batta ko kaga tuba yake kai saboda haka dun ka zan kana ash'ariya yau ba shi illa ba rashin tuba illa dawwama kanta har a mutu muna nan dai ko shi an matsala ka batta yau ka ce astaghfirullah istighfara muqirrin bi dhanbihi mu'tarifin bi khati'atihi shikenan ka zan halus sunna in ka buɗancan a Ko ba an gane wa nashhadu shahadu muna shaida Allah ilaha allah ba abin ta mace Allah wannan mun sha hasar la ilaha allah ko ba babu sarki ba ba ba mahalicci ba ko ba babu kaza babu kaza ba ko babu sarki ba mahalicci ba kaza ba kaza duk wannan an san zuwa ai babu jayayya kai babu abin bauta ta mashi a jayayya ko ba haka ba tauhidul uluhiyya ta ajayyat ba tauhidul rububiyya ba ai kowa san ba shi sama ba kowa ya sani ba shi sama ba shi kasa ba ba shi rana ba shi wata ba ba shi karuwa ba ba shi halicci kai ne ba shi da ci uba ne ko uwa tai ba kowa san haka saboda haka batun babu sarki ko babu kaza ko babu kaddu ba ta shahi ba Allah dai shi ya zama bauta ta ba kuma ba a shirka wajen bauta ma Allah wa nashhadu alla ilaha illa Allah muna shaida ba abin bautata ma sai Allah wahadahu ta'akidi na ga illallah Allah dai shi dai shi dai illallah hadahu. la sharika lahu ta'akidi ne ga la ilaha ko tun la ilaha an kore du abin bauta ko ma cewa la sharika lahu tawkidi na tunda babu abin bauta ta ai kuma babu la sharika kenan babu shariki kenan sannan illallahu sai shi ko cewa wahadahu ƙara nana cewa ƙara akidi na kai saboda haka la ilaha illallah ita jumlat wahdahu la sharika lahu jumlatani ta'kidatani jumla biyu masu ta'kidi sannan amma sai an kai abinda masu balaga ka ce ma lafin wa nasharun ghairu murattabin ta farkon ta bima ta karshen ta karshen ta bima ta farko wahdahu ita ta farko ta akkada illallah wanda shi akka ne karshe cikin la ilaha illallah kun fahimci larabcin la sharika lahu ita ta ƙarshe ta akkada la ilaha illa ita ta farko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wanda tace akida da daga shiga da kai da ka shirka da musulunci dungurungun sannan kuma karkashin na don rigimar take karkashin na fa don rigimar take la ilaha illallahu ko ita cikin karshe don rigimar karshen take zo a lokacin da duka ɗauki wani abu wanda ba Allah ba da komi ta shirka ai hatta da sun zuciya ka bi ko son ba ba hitabatun magana wani ta taka sun zuciya ta sawwala ma bi haka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shiga kaga hawa ma ka kare kai ilahu to kai kana la ilaha illa Allah kuma kana biya hawaka ashe kai kana da ilahu banda illa Allah ko ka gani ba saboda haka ga Allah la ilaha illa Allah din haka take ba hakikatan la ilaha illa Allah kuma da wannan hakikatan din la ilaha illallah kuma la ilaha illallah an gane wannan ko iqraran bi wahdaniyatihi wa ikhlasan li rububiyyatihi uluhiyya shi tabbata la ilaha illallah wa la sharika lahu to uluhiyya ko to kakkace mallam bai san da tauhidul asma'i was sifati ba ko ko bai san da tauhidul rububiyyati ba sai liko masu iqraran bi wahdaniyatihi ina mai ikirari da zaman Allah guda Alwahidu shi Alwahidu wahadaniya ba sifa bace Alwahidu ba suna bane to na yadda da wahadaniyatul lahi sannan kuma na yadda da Allah Alwahidu nan tauhidul asma'i na tabbatar sannan mi wa ikhlasan li rububiyyatihi kuma ina mai tsalkake hazzuci ga rububiyya ta ubangiji ya tabbatar da tauhidin rububiyya kila fahimta dama tauhidin rububiyya tauhidul asma wa sifati suka janka zuwa ga tauhidul uluhiyya wannan haka yake in ma baka gano Allah ba ya zaka bauta mashi kai sai ka san Allah ka tabbata ta hanyar halittu ne ka gano Allah sannan ka gano da sunaye da siffofi ne sannan wannan ya lidin din ka zuwa ne zuwa ka kabauta ta ma Allah shi kadai wa annahu al-alimu Allah nan shi an masanin lima tubudinu huddama'iru abinda duk ta sun ka boye abdama'iru jam'u Wadda waddamiru ma tukinnu ma yukinnuhu alqalbu abinda zuciya ta ɓoye shi abdamir ana isti'malin alfuadu. ana isti'malin alqalbu ko ehin alqalbu ala inna fil jasadi mudghatan Idan salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasala wa hiya alqalb alqalb ko kamar yadda fu'ad yana zuwa ko ba haka ba inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana eh sannan kamar yadda zatu sudur wallahu alimun bi zati sudur to da zati sudur da alqalbu da alfuadu wani lokaci sai a basu ishara da abbamir duk da dai malamai su duga suka cewa shi kalbu tsokata fu'adu shi ma shi ko fu'adu wakilta aikin tsokat ya kai kila an fahimta abin nan da a cikin tsakiyar tsoka shine zamiru tsokar kun san tsokar ne kai waccan tsoka. ta zuwa kalbu to abin da a cikin kololon ta shine aka ce mu azzamiru to ba kalbu ba don kalbu kana yin jayin kila ma ka ta ko to azzamiru abin da a cikin ta yanzu kai ko dimin kani ka sa abin ta. kila zo cikin zuciyata da ni dube ka kila bacin kani suka kani yabon kani dubin da nima ba ka sani ba to shi Allah wa annahu al wa lima bima tubdinuhu al-abdama'i can cikin kololon zuciyata abubuwan da ne boye to shi Allah ya san shi tas kamar yadda san baye wa tandawi alaihi sara'iru abinda asare sun ka nade kai ne tandawi nadewa eh yawma nadawi sama ka dayyis sijilli lil kitabi dayyu nadewa ko ba haka ba ehe to wa ma watan dawi alaihi as-sara'iru as-sara'iru jam'u sarira ba sariru ba sariru gado as-sariratu asirin da zuciya ta boye kila an fahimta sirru asiri in ka boye asiri sai ya zo sariratu kila fahimta yau as sara'iru wa tan ɗawi alaihi sara'iru wanda babu wanda ka sani ne sai Allah sai lahira to yau mutum da sara'iru ko to duk abin da asiri sun ka boye Allah ya san shi radina ka mu'tazila wanda ka ce Allah bai san gobe bai san jiya ba bai san gobe ba bai san jiya ba kai hayo bai sani ba sun ce sai illa ba da hukumi yace ba haka ba wa ma tukhfihi nufusu da abinda zukata sun ka boye to Allah ya sani wa ma ta jinnul biharu abinda gulabe sun ka ɓoye daga janna ya jinnu ehem jinnatan bi kasar jim jinnatan janna ya jinnu jinnatan ɓoya shi yasa aka ce ma aljaninu tayi wanda a cikin cikin uwa ce ana ce mai janinu don ɓoye ke babu wanda gani shi yasa aka ce ma aljinnu jinnu ɗin aka ce musu jinnu li'annahu al-khala'iqu waɗanda yake la yura ba a ganin sai aka ce jinnu kila an fahimta ba haushe sai ya ce a ah, mutane boye ya kure ko babu mutumin da boye ko ba haka ba ya ce mutane boye tun kare walwala kenan a yanzu ba mutum na ba ko ba haka ba halittun boye ko halittun boye eh ba mutanen boye ba yawa to mutum kuma boye <laughs> eh duk da dai hausata kila to abinda a boye sai a ce mai jinnu ko ba haka ba bayyane sai a ce mai insu su suku kenan ko wa ma khalaqatul wal insu illa liya'buduni da na boyen da na bayyanin ban halicce su su mutane to dole ka ɗaya daga cikin su ko boye ko bayyane ko ba haka ba in ko baka boye baka bayyane to babu ka ko babu ka yawa to shi aljinnu duk abin da an ka ce ma boye to Allah wa ma ta jinnuhul biharu abinda da gulabe bahar ba nahar ba bahar bahar wancan mai gishiri si ba riba ba ko yawa si wancan mai gishirin abinda suka koye sab'atu abu hurin waɗannan gulame bakwai da sun ka gewe duniya su aka nuna da bihar ba irin waɗannan Najeriya ba Najeriya ba mu da bahar ko bi yan koran muna gare mu ko riba kaza riba Neja riba kaza riba kaza riba kaliki riba ko ba haka ba eh to bihar jam'u bahar wal bahar shine si to wa mata jinnu duk abin da bihar ka boyewa Allah ya san su ka in ka san abin da biharu a ci abin da a ciki kama kama dubi discovery channel ko ba haka ba shi ɗai ko da ba dun sun yi don Allah ba to ka kadi ba kai don Allah a gani discovery channel kaga lalle lalle wata halitta sai Allah ko ba haka ba kai ka san a ce duk Allah ya san da wannan sai ka tsaraya sai ka mu Allah lamari ne ko ba haka ba ba a koma cewa Allah ya ce ka cewa ne ya ce kai ka sani Allah samu gani wa ma tawaril asbab asrab afwan al asrab abinda kawalwalniya ta boye Allah ya sani al asrab jam'u sarabi aw sirbi ana cewa as-sarabu as-sarabu wancan cikin Qur'ani ku ayat eh aw kasarabi ko bi qi'an ko yahsabuhu az ma'a ina huffazu as-sara kawalwal abinda in kana nesa saman kwalta tsakiyar rana ka cinci wani abu na wala wala wala wala ko ba haka ba a reflection ya kashe ma ido yanzu Allah yana cewa can wurin nan da ka reflection wace kusa ta auren ka gani ba ganewa ba wa ma tuwari al abinda kawalwal ne ka boyewa ko abinda haske ka boyewa Allah ya sani ashe abinda ka duhu ka boye shi Allah ya san shi abinda haske ka boye shi Allah ya sani dun ba ka yanka yanzu misali aka dallo ma haske sai kana ma ganin ma wara'ahu ko abinda abayan haske, to Allah ya san abinda abayan haske ya san abinda a cikin duhu sai ma laitun haid aya ce wa mata taghidul arham wa mata tazdadu wa mata taghidul arham haka nan abinda al jam'un jam'ur rahimi ar rahimi mahaifa ha mahaifan mace to al arham mahaifin ne abinda mahaifa taghidu fassara biyu ta taghidu taka ragewa wata tazdadu ko ta ƙara duk malaman tafsiri sai ga suna ta magana taghidu ta rage na yawan jini jinin haida ko taghidu ta rage in ta ɗauki ciki na kwanaki sai a ce an haihi ni. ko ba haka ba ta kasa ya kasa kaiwa dan wata tara kai ha wata ɗan wata shidda a haihu ko ba haka ba kuma nassin shari'a ta tabbatar ma uba uba ɗan wannan mai mai matar ɗa ta gizo kenan ya kasa kaiwa tara ɗin da an kace sai a yi wata shidda ta haihu ko wata bakwai ta haihu sun ka ce in ya wuce wata bakwai to sai ta kai tara amma a irin hikima Allah ana ya haihuwa takwas ko ba haka ba in dan bakwai ya haihu dan shidda ya haihu dan wata shidda an ka haihu dan wata bakwai an ka haihu. a ka'ida in dai ba ta ilimi ba ta al'ada Ni ka na haihu in ya wata takwas ko ba haka ba to da kaddara dai mu ce sun ce dan wata shidda a haifai dan wata bakwai a haihu ko. to tagidul arham wa ma tazdadu sai an kai shekarau ko ba dan shekarau akwai shekaru wata goma sha biyu cur cikin cikin uwa ta tazdadu kenan sun fassara shi haka wa ma taghidul arhamu sun fassara har cewa arhamu eh, mahaifan ne shi yankwane su mace ciki dan ya mutu ko a kyaihuwa ta ko sai operation sun kace taghidu wa ma tazdadu a haifai da rai ne tazdadu kila an fahimta wa ma taghidul arhamu mahaifa ta yi haila sai ta kasa kai kwanaki ko wata ko kwana guda ko sa'a guda ko kwana biyu ko awa uku sai tsinke ko wa ma tazdadu wata an ta wuce kai kwana goma sha biyar a mazhabin malikiya ko ishirin abu hanifa ko ta wuce a ce shi ke ya zai istihada sai magani tazdadu kenan ashe duk waɗannan kuka ganin barkwanci kuka da dalili shi Allah shi ka hakan kuma ya san komai wa ma taqidul arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in komai wannan kullun sai an bida mu tambaye su juz'iyya eh juz'iyya ta wa kullu shay'in duk abinda nakira suna nakira ya biyo bayan kullu amun in sun kai musu to kullu shay'in fa to an ce kullu bid'atin mun ka ce luga ta tabbatar muna malaman luga kuma sun kawai haka nan kuma luga kuma malaman bigaddin nazari an mazahibihim wa an itiqadihim wa an dariqatihim sawa'un kanu ahlus sunnati aw ahlul bid'ah sun yadda idza ja'at nakiratun ba'da kulli fa kullu tadullu 'ala al-umumi fa kullu bid'atin dalala to wa kullu shay'in sai ka ce juz'iyya banda wani abu kuma haka ba inda hukum Allah komai bai miƙe da shi na da ma'auni ba ka yi Allah ka zubo shi zubai da kaidi ba na komi bai meke dare an fahimci wannan na ambata wannan kwanakin bari ne magana kan haka nan na cewa da duk na kira ta zo bayan kullu tana dulle alal umum wanda daga cikin ɗan uwa ɗalibai ya ta yi ambata mu wani hakan dan bid'a sai dan bid'a ya bayan shi ba yace ko mama malamin ku ka tambaye tunda ya ce kullu duk abin da ya biyo sai yace ce mi sai shi wata aya ta cikin annabi Yusuf annabi Sulaiman alaihi salamu da Bilkisu wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim sai ta taika tambayi mallamin ka wa min kulli shay'in ko an bata kulli waga juz'iyata ko ku kulliyata kina ku fahimci inda ka so waya sai ce ka san je an eh, balki su za a ce an bata komai ko eh to kuma ya za ka tunda ya ce bayan duk abin da ya biyo kullu na kira ki kaji wawa ba haka ba amsa biyu in ma mun bashi wa take sai mun kace ce kai cewa mun kai abin da ya biyo kullu din ba abin da ya biyo abin da ya biyo abin da ya biyo kullu ba bi nafsin aya ce waccan ta waccan da kace ka hujja ya ta ko utiyat na wala ha arshun nace wannan kenan sannan na biyu nace amma abin da zai iya ganewa sai mu ce kwarai wani kulliyata ko juz'iyya Mun ce kulliyata fara da gaske kulliya ce kulliya ce lalle tabbas kulliya ta an ba Bilkisu. Bilkisu mi ce sarauniya malikun ko to kullu shay'in utal maliki an bata kullu shay'in yu'tal malik shi Allah ka mini komi to kullat min wa utiyat min kulli shay'in ai malikuta to duk wani sarki na duniya in dai sarkin nan ana bashi shi in dai abin nan ana ba sarki shi to duka ita an bata in ko yana da wani abu da an ka ba sarki wanda ita ban banda balkisu sai faɗa mana shi babu ko shi wa utiyat min kulli shay'in abinda ma sai da ta wuce Sulaiman wala harishul azim ko ba haka ba shi Sulaiman ba bai da wannan ko ba haka ba sai ce mi a taho mai da shi ya gani ko ba haka ba ala ayunin nasi la'allahum mhm. da an ka zo mai da shi kuma ya gani ko ba haka ba kuma ya canza mata shi abinda muka yi lalle an bata duk abinda ba a ba wani sarki ba in duk abinda an aka ba sarki an bata shi kulliyata ga irin makhluki ai haka yake kamar da suka kawo mana hujja wajen fir'aun wai walakat araina huko ayatina kullaha fakazzaba ba ko an to duka an kamna masa fir'aun yanzu fir'aun ya gani ayoyin Allah duka yi kwarai da gaske waɗanda aka nuna ma kowane kahiri ya gani imani shi ya nuna mai su duk ayat aka nuna ma kahiri ta yi dai imani dunta to an na fara ta gwadanin ayat da aka nuna ma kahiri ya imani wadda ba faɗa ma wadda ba a gwada mu fir'auna ba su da fadi'u su damu su asa ko su macijiya duk abin da dai dan guda ka in ka gane kana ta ku tsaya ashhadu an la ilaha illallah to gaba dai shi sai da an kai mai dai bayan dai dai ba kullaha dukkan su wanda aka kaga ba su fahimta alqur'ani ko ba su fahimta alqur'ani ai siya magana na aka bari ko ba haka ba duk tawili ka sa haka sai raka duk inda kul take muna nan kullun kulliya ta kuma wannan abin ban mamaki yan bid'a ma sun hada kullun kulliya ta ko ba haka ba waɗanda ma ka cewa ana mauludi don yan wata rigima da abin suka son su dan cire wa kullu atin dalala su cire maulidi suka son su ba son kace kullun kulliyata ka ce juz'iyata sai su ala tauri su cire maulidi su cire kaza su cire kaza ko hmm. wanda ma yace akwai maulidin ya ce akwai maulidi ce kullun wata kulliyata sayudi sayudi ko shi ya da mana maulidi ko sama ya ce amma kullu gaskiya itikani ya ce wa kullun kulliyata Allah ta shiga ko'ina. ko ina ta shiga Allah da Allah shiga warta mhm. na ce sun iya ambata haka nan a ka ta farko daga baya wasu littafai da sun ka soke haka nan malam yana tun tuntuɓe shi na An shi sa ba su hujja Allah sa wani hujja da sauki ya ce ya halatta maulidi ko ba haka ba sai a bashi wani wuri inda ya ce maulidi haramun na ko ko a ta ko sai a ce to yi jam'u bainahuma ko aljam'u bainahuma dole ya zabe guda ko wa kullu shay'in haka kaidar take dukan komai to Allah da shay'in nan da bid'atu duk ba na kira bane to da Allah ni za ka in dai ba son zuciya ba ka ce ba kullu shay'in nan nan ka da kullun kulliyata min mai da nan kulliya ya mai da kullu bid'atin juz'iyya in ba dai son zuciya ba la tuwari anhu kalimatun kalima ba ta koyi ma Allah tuwari koyewa hatta tawarat bil hijabi rana kenan ko tawarat shigewa wala tajibu anhu ghaiba abin mai boyuwa bai boyo Allah wa ma tasqutu min warqatin babu abin da ka faduwa na wata sansaniya ko in ci sansani ko an san sansani na ci sansani wani barkani ya ce bai san ya sansani ce bai san sansani ba ni shuru ya zama saramai sansani ya sakwato ganye ko waraka nace ka san bai aiki ko bai aiki ma kai ka mata shi kai saninta wa ma tasqutu min ba abinda ka fada na wani sansani illa ya alamuha face ya santa ita sansani wala habbatin ba wata kwaya ko koya ko koya ko kwaya fi zulumatil ard wadda a cikin duhun kasa wala rabbin ba wani abu danye rabbin wala yabisin ba wani abu musashe illa fi kitabin face a cikin littafi mubinin mai dalla dalla illa kwatta wa ya'lamu Allah ya san ma ya'malul amiluna abinda duk masu aiki suka aikatawa kowa na kware ko na mugu duk Allah ya sani wa ma yanqalibu ilayhi almunqalibuna da masu juya ina su su ina sun ka juya Allahumma muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atika wa taqallubaka fis sajidina to duk munqalibuna duk Allah sai ina suka jirkuta wa nastahdihi muna neman shari'a ta bil huda da shari'a ta gaskiya wa nas'aluhu tawfiqa muna roko ne ya bamu gamon katar limu limu limu rada don nisanta halaka mujanaba nisanta arda halaka wala tashabil arda fatarda alhamdulillah mun kare abin da ya shafi tauhidul uluhiyya na Allah ko ya jima sai mu shiga ko wani sati mu shiga tauhidul ar-risala shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya yake a mahanga ta ahlus sunna wal jamaa min gairi guluyin wala israfin ko insha Allah za mu zo bayan tambaya guda tsoramin minti uku sai mu haɗe su shi insha kafirai a ranar alkiyama waɗanda suka mutu kafin su balaga alhamdulillah amsar za ta zo cikin al'ibana an usulin diyana da kai ne shi malam zai ba da amsa da ba da amsa kuma za mu dabi hadisan da ya hujjar su da ne insha Allah in ka jira ka je biyo al'ibana tana nan cikin amsa tana nan cikin al'ibana insha Allah na mai tabbata ga wani ce assalamu alaikum malam Allah ya gafarta malam shin imamu faharuddin razi wanda aka haifa shekara ta 1544 zuwa shekara ta 606 bayan hijira ya zamo a sha'iri wai tafsirin sa ana bin sa tunda ya rubuta shi gabanin ya zama ahli sunna to ya ce ana bin sa ba saboda ya biya ba sannan ya ce mai ana karatunsa amma bi kamar ne duk abin da ya faɗi Allah ainihin warhasi ɗari bisa ɗari daidai na a ana ya karanta shi inda za a karanta ka karanta ga ahalin sunna na gari shiryayye ahalin sunna wanda ya san aqidatu ahalin sunna wal jama'a shi faɗa ma shi tace ma shi bambanta ma aka cewa yawa zare da abawa ko yawa ya tankaɗe ma ya rigaye ma ya hiddan baku ya hiddan ma akuwa yawwa lallai haka yake ba ma wannan tafsiri duk tafsirai musamman tafsiran da suka shahara aka san su ga waɗannan matsaloli ko a sha'ariya ko wasu tafsirai na ahlul hawa'i hatta da sauran ahlus suna da yawa wasu ai musu gyara kwarai da gaske amma dai kawayenka hanne ka kakka tici wasu haka shiga ɗaki ka rike kana ta nazari wannan bata zai kawo ma shi kama wasu bata ka zo ga ahlus sunna na amintacce ilman wa aqidatan Allah so za a samu abin aka so insha Allah eh tambaya ta karshe ce malam ina da tambaya menene matsayin karatun suratul ikhlas da suratul nas ga mamata iyaye kila yana magana cewa a karanta irin waɗanda ka zuwa sallah ga gaisuwa ce wani walla goma sha ɗaya ko ba haka ba kamun ka ce a uzumin layi ya gama ko? ehe eh. wala garabin eh, falaki alam na sharaha ga walidanmu kamar ka gama ina da wannan kun san amsar ta mu ba mu wannan bira ce wannan insha Allah ah, wannan kenan ina ga tambayar sun gama ko wasu tambayoyi alhamdulillah da yake wanda yake gaba gare malamai na nake gaba gare su kuma alhamdulillah Allah sunnati wal jamaa da an faɗi sun san abubuwan ko ba haka ba shi yasa su abubuwa ba sai mun tsawaita game da su wannan dai shirme na na yan ɗarika da sauransu Allah ya kiyashe mu amma inda ba su ci tambayar su ba sai su yi hankuri sai zuwa wani satin Allah ya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك